To, akwai maganar matsala da aka samu akan taki. Saboda shigowa wannan karayar tattalin arziki da corona ta kawo ƙasashe na nesa da kusa ya shafi shigo da ma'adinai da ake amfani da su wajen sarrafa taki. Saboda haka taki ya yi tsada a noman rani har a zuwa yanzu. Akwai wanda suke sun shuka shinkafar ba su iya samun takin da za su bata ba har ya zama wani ma ya sai da shinkafar ga makiyaya. sannan akwai mugunta da ake yi ta mutum zuwa mutum musamman kuma akwai 'yan kasar waje da ake gani kuma gwamnati tana tana shirin ɗaukar mataki akan wani abuwa saya ake a ɓoye sannan abu na uku shine ci gaba aka samu wajen kafa masana'antu na sarrafa shinkafa da yawa ina maka bayani ina tsammanin kamar a kano akwai wajen goma sha takwas wanda kowanne a cikinsu yana sarrafa tan ɗin shinkafa daga ɗari da tamanin zuwa ɗari hudu a kowace rana suna ɗaukan ma'aikaci bai gaza ɗari biyu ba amma yanzu kowa so yake masana'antarsa ka zama da cewa bata tsaya ba kasuwa ake shiga suna zuba kuɗi ko nawa ne ba ruwansu don su ci gaba da sarrafa masana'antunsu biya suke a basu shinkafa ɗanya